أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu سافيا wannan هميس نقوم الشعب goma قوة الجماد الثانية في jima'a annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekaru dubu da da da dari hudu arba'in uku wanda kuma hakan ya yi daidai da ashirin da watan ɗaya shekara ta 2022 miladiya ci gaba da darasin wannan littafi na fannonin mu'amala tsakanin ma'aurata wallafar marigayi muhammad siddiq manshawi allah ya ji kansa da rahama kuma idan ba ta ba darasin da ya gabata mun tike karshen shafi na 66 da yau insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon shafi na 67 tare da sabon fasali da malam ya masa unwani da fata ta haddadi na ilai, yaya za ki yi magana da mijinki billahi allazi rafa as a bila amal ma'ana ina rantsuwa da Allah wanda ya ɗaukaka sama ba tare da ginshiki ba wannan mulu'i na daga cikin muhimman ababe da mata ke bukata a gidajen aurensu da yawa daga cikin mata ba su ma iya magana da mijinsu ba su ma san ya za su yi magana da shi ba kanin yadda za a yi magana da miji matsayinsa na miji wato wani irin jigo ne na gaba-gaba wajen cin ribar rayuwar aure ga mace sa'annan kuma hanya ce ta samun biyan bukatunta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a matakin farko sannan mijin na yawa daga cikin mata sun faɗo a wannan babu magana da miji babu girmamawa babu ladabi magana da miji da iko magana da miji kamar kya ce ita tana zaman kanta ne ba tana ƙarshen sa bane amma za mu ji abin da malam zai faɗa mana muna fata hakan ya zama dalilin gyara a garin mu baki da malam yace ta haddace ila zawjiki bi adabin wa riqatin wa ilfa ko wa ulfa yace ki yi magana da mijinki da ladabi da tausasawa da kuma sabo magana na wanda kin saba da shi na jin sa a jikinki wannan naki ne na jikinki a wani bako bane da ladabi da tausasawa yace ij'al hadithuki da'iman bil ihtiram wat taqdir hanya zancen ki ko da wani lokaci ya zama ko da girmamawa da kuma mutuntawa kaddara shi wannan mutum ne babba mun sani da za ku ji ko da har yanzu ma akwai waɗannan mata tafi suke zama a gaban mazajen su kamar masara ke ne da fadin namiji yana zaune akan kujera ne masu sai ta zauna a ƙasa amma mata yanzu Ana kan kujera ta ci tana tattaba waya tana lallatawa in yi wasa ma ta ɗaura ƙafafunsa a kan sa. a lokacin ma da ma kanta saka kanta a kan cinye shi da ce to soyayya ce a ta za ta ɗaura da fasan da kirkin da dattin ƙafar duka ta ɗaura a kan ta kawai ta lanta ita kuma ta da kai da filo tana ta taɓa wayoyin da kawai tana sata mata da suna kasance mijin suna kama kan kujera saboda girmamawa ne kuma ba wani abu ba wata ba ta iya haɗa ido da mijinta saboda mutuncin shi da kimansa. mutumin da yake da kima da daraja shi ne ba a cika ido da ganinsa an fahimta in kika je wajen sarakuna ya ce karka haɗa ido da sarki sai dai sarki na kallon ka kai kuma ka sun fiye da kai ana Allah ya baka yawan rai Allah ya ƙara wa sarki lafiya ka kalle shi sore ce ka sun kai da daya ba haɗa ido to wannan a ina suka samu shi sun samo shi ne daga wajen manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa iya cika fuskar su da ganin manzon Allah saboda ijirarin nan girmama shi mutunta shi irin su abubakar ba za ku taɓa gani an ruwaito hadisi daga abubakar ko wani mai kama da abubakar cewa wai ya tuffan da annabi ga tuffan shi ba duk tuffan annabi da kawo ƙananan sahabbai su suna yara ne suke kallon annabi kin hu yaro karami yanzu wannan yarinya karama ce ita ba ruwan da ke ta kallo na malamin ke kallo ina ta magana misali ne ke ba ku amma kuma ku yanzu kun girma wata ba za ta yi kura mun yi ba sai da ɗan dole sai haka ɗan kalle ni ɗan haka amma dai wannan yare sai ta kalle ni tana girman da tana ta kallo na ta san kalan fuska ta ta san tsawon hanci na ta san kalan gemu na ta san komai misali ke ba ku fito yaran nan su suke siffanta annabi sallallahu amma manyan sahabbai ba sa iya cika fuskar su da ganin idan manzo Allah ta yi saboda girmama annabi ba su iya kallon shi kun gani to haka ake so ki mu'amalanci mijin ki sarki ne shi mijin ki sarki ne idan kika mai mu'amala ta sarauta kika mai da shi sarki to sai ya mai da ke sarauta haka abin ya kira amma idan kika yi sakaci kika mai da shi abokin ki ko wani kaza kika raina shi to ba ma maganar sarauniya bane ai ko baiwar gida ma da wuya ki samu saboda haka mana yake cewa ki magana da mijinki ki sanya ki da shi akwai girmamawa da mutuntawa wa iyyaki wa tashwihi bil kayyi a ki ainihin wato kada hannu ta hanyar muzantawa ko munanawa lafazin tashwihi bil kayyi to ai kaza ba kai kaza kina magana kina ai ba ran kaza kina ta haka da hannunki kamar wani kamar كانت kuskure ki irin wannan a والتلفظ بالعبارات الجارحة الخارجة كشيرين كده فرصة مدنجلو ما سوء بحل تزوجيا الجارحة سوء وانا ذات ذكرنشيا ريشي قاتي الخارجة وانا سكت تأثن ثاني wato wanda ba مدن wannan mijin ya kamata a قالت امرأة سعيد ابن المصيب matar sa'idu dan musayyib take cewa ma kunna nukallimu azwajana illa kama umara abu kuma magana kace mun kasance wallahi muna magana da mazajen mu ne ba sai irin yadda kuke magana da sarakunan yadda ake magana da sarakuna yanzu na ba ku misali in ka je fada haka na ce maka na je ganin wani sarki na gaya muku daga wani cikin sarakunan mu na arewa wani abu ya kai ni ga fadawa na a gidan a fahimta zan gan shi to sarki na wuri kaza ana mun bayani ne fa ba a zuwa tun daga nan za ka cire takalmin ka ba ka shiga gidan da takalmi ba sannan ba har ido da sarki a sun kai za ka yi magana da sarki to ina ba ta hana duk aka ga kuma aka aka yi ba a miƙa masarki hannu sai yin shi ya miƙa maka fito ai dama musulunci ya gaya mana haka aka muka ba kuka sun jiyar zai? kai muka lambata kafa kamar mai daukan karatu a gaban malami sai eh, ya ranta yadda zai dama kaza da kaza da kaza zara kaza da kaza da kaza da kaza da ba zara ala zara da miƙa masa takarda me ya sunan shi shi shi ba fadan ya garba riga a to ta ga kaza amma sha Allah assalamu alaikum to abin da nake so in nuna muku wannan duk bakara ke yana da wannan takdir na sassautar da kai a gabansa kankan da kai a gabansa idan za a yi magana ko in za a zauna a inda saboda ka ta ce ba ma magana da mazajen mu face yadda kuke magana da sarakunan idan za ta yi magana da miji take cewa ya yake za magana da sarki aslahakallah afakallah an fahimta kina magana da muni kike ce mai ranka ya dade Allah bai kuma ga amma dan ne ko ɗan tala ko ɗan jimmai ba gina ba ai yadda ake zuwa gaban sarki a ce yan tsere ne Allah ya zama da sarki Allah ya ba sarki yawan rai kaza kaza to haka ake wa miji ran tsere ne kaza kar maka Allah Allah ga fa kamala ai kaza mijin ki ne amma ki ne Allah ga fa kamala kar maka Allah ko shar ko ustaz duk ma da kika na dai girmamawa ai yadda ake yi haka ake girmama mutum yana da wani aboki matansa ustaz suke ke cire ustaz kaza ƴaƴan shi ma ustaz suke cire. shi don gani a wayar zai ka zama suna kiran sunan da tsara kun ko daɗi Allah ya canza malam ya ce wa ƙara asma abu kharija asma abu kharija yake cewa yansahu ibnatahu inda zawajiha yana yi wa ɗiyarsa nasiha lokacin da za ta yi aure ya ce la ma aminki illa hasanan kada ki kuskura mijinki ya komai daga bakin ki face aure inda ki tashi fitar da magana za ki magana da mijinki ya zamanto magana ce mai kyau qalat ummun wata uwa take cewa son su ha qabla zafafiha tana wa iyarta nasiha kafin aurenta tace ya gunayya ya ke ta'addabi fil hadisi ma azawjiki ki ladabi wajen magana da hira da mijinki wa kuni lahu amatan ki zamanto baiwa a gare shi ya kullaki abdan shi ma zai zama bawa a gare ki La ya baiwa take ba ta komai sai abin da mai gidan ta ce me yake so shi za ta yi ba ta da wani zaɓi sai abin da wanda yake so ba ta da zaɓin ta tana fifita zaɓin sa ne kafin nata to idan kika zama miji ki aka ce masa to shi ma haka zai zama miji duk abin da yake so za ka samu su kira mijinta irin wannan halin? kuma su biyu ne a wurin mijin ko su uku ko su hudu to za ku ga ya fi karkata wajen wani ta fito ta masa sai ku yi ana ci aiki ta cinye shi ko abin da ta shi wala ko ruwa ta ba shi ya sha ba da ya wuce na abinci misali wannan halin ne kawai ta shanye ina fata an fahimta wannan halin ne ya na kyautatawa saboda ita zuciya ai kun ga jibilatul qulubi ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha da haka ki kasance baiwa a gare shi zai zanto bawa a gare shi. wa idza lam yakun kalamuki khairan min sakuti kiki in ya zamanto cewa magana da zaki fada ya fi alkhairi sama da ki shiru an gane ko ma'ana in har maganar ki bata zamanto alkhairi bane sama da sukunki to fasmut aula biki ki yi shiru shi ya fi alkhairi ma'ana in ki har abin da zaki faɗa ba zai zama shine alkhairi ba da da ki, ma'ana ki dan zaki faɗa magana mara kyau ne ban fahimta to da rafi shiru kake ce komai shi yafi dacewa wani mai hikima yana cewa as-samtu zainun as-sukutu salamatun an gane ko fala in laqta fala takun miksara fala in jimtu ala sukuti marratan wa laqad najimtu ala al-kalam mirara samtu zainab mutum ya shiru bai yi magana ba ado ne sai ba ya magana a cikin shiru ita ba ta magana ba ruwanta idan kuma magana ya tashi za a magana a sukutu kan ki ba da amsa ki furta ta magana salama kin ku fita salamatun balle ba ki faɗa ba balle a ce kin ce ki shiru ce fala in na ƙasa idan ku har za ki magana fala ta kun bin kara kai ki zama mai yawan surutu ai ta jin muryar ki a wuri kamar abu gudu aiki zama haka ya ce wallahi idan zan yi dama na yi shiru su ɗaya wurwuri ban yi magana ba na shiru ce me yasa ma ban ce kaza ba dama na sani na yi magana An yi wannan dama in ce to sai na yi na dama na maganganun da na faɗa da yawa me yasa na ce kaza me yasa na ce kaza me yasa dama ban ce kaza ba saboda ka shiru ado ne shi sa malam ne yake cewa idan har maganar da zaki furta ta zamanto ba ita ce mafi alkhairi ba akan shirin da zaki yi idan Allah ke shiru shi fa alkhairi kan ma ki ta idan ana so ne ki tauna magana da zaki fara ta to alkhairi ce ba sharri ba idan har ya to ba alkhairi bane ke fito daga bakin ki lalle ki tabbata hakika kin fara cikin barka shi yasa shi harshe shi aka masa kurku aka kulle shi da makulle guda biyu da haƙora da lamba dan ki gane cewa ba a furtar da shi a buɗe shi sai inda dalili mai karfi ina fata muna fahimta annabi kuma sallama yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut duk mutumin da yayi imani da Allah da ranar tashin alkiyama to ya faɗi alkhairi ko ya shiru to da ki rinke bakinki ki rinke gannanki wanda ya zo ke da zaman to dole baka ki faɗa gara in ma kin tashi buɗe baki ki rika tasbihi ki rika hailala ko hauƙala ko tahmidi ko tamjidi ya fiye miki alkhairi haka yake zauna kuma galibi irin abin da ake faɗa to zan tuttuka ne na mutane gulma da tsugudidi da an ce wancan ta ce da wala yi kaza irin wannan giba dai da annabi manci ba shi da ke kuma kuma duk lokacin da zaki na wasu to ce ma fa za a yi manci Allah ya ce an yi naki kita wani mai hikima yake cewa yusabu sabu maru min atharatin bilisanihi wa laysa sabu min atharatir rijli fa atharatuhu bil rijli ala mahalin وأثرته بالقول تذهب برأسه لسانك لا تذكر به عورة امرئ كلك عورات وللناس ألسن kun gani kake fada a auren wasu mutane ke ma in ma kin faɗa to kewa kun kina da naki al'auran za a fada mutane su ma suna da bakin magana za ka ce idan mai faɗa bai san shi wawa ne bai samu da za a bashi baki ne ne to Allah ya ce ya faɗi ya san abin da zai faɗa to bai san amsar da za a ba shi fi yaumin sa'id a wani rana cikin farin ciki da jin daɗi ishtama a faradul usra wasu family suka zauna wa auladuhum da yayansu a qala ibn al-akbar sai babban dan yake cewa ma ra'aytu rajulan yuhibbu ma'ahu fa hubbi abi li ummi ha haka fa yake cewa sun zauna a family ana hira sai babban ya ce ban taɓa ganin wato mutum mai son matarsa ba irin yadda ba mu yake son ba mu tsalar rajin sai shi mutumin yake cewa uban kenan wa kai la uhibbu al ce? ya ko ba zan so matata ba mamarka kenan ko wa azzuha mai wa izzuha in ɗaukaka ta in ji da ita wa ana ma'aha mundu da sana ina tare da ita sabar shekara talatin lamtar ko a a amani ba ta faɗa da muryarta a gabana ba lamtar tarfa a a amani sabar shekara talatin? wa khalif ni fi shay'in amartuha bihi ba ta taɓa kuma sa'a mun akan wani abin da na ba ta umarni yeso ta kuma yeso ta wannan ta tantance a cikin kuma ta tantance ba ta wuce ma su wace ce take yin kwana talatin ba ta daga muryarta a gaban mijinta ba kwana talatin wace ce take kwana talatin ba ta saba umarnin mijinta ba wace ce take yin awa talatin kwana ɗaya da yan awanni kenan wace ce take mulki talatin wannan akwai da ko? Cikin mulki talatin ne. Allah ya shirya da mu saboda haka wannan shawara ce da malam yake ba mu yace karki kuskure ki magana a gaban mulki kina mai ainihin wato magana yadda kin gadawa malam yace sharikihi afrahahu wa ahzanahu yi musharaka da mijinki ma'ana ki taya shi farin cikinsa da bakin cikinsa idan yana cikin farin ciki ki taya shi farin ciki yana cikin damuwa ki taya shi damuwa kada mijin kina damuwa kina dariya akwai ka'ida na zama fa da mijinki ya shigo yana cikin damuwa aikin ki yanzu dutin ki yanzu ki me yasa shi fakin cikin nan ki sa shi farin ciki amma ko wani ne can da ko wata magana kika ji ko wani wata magana na dariya kar ki kuskure ki dariya san da mijinki yake cikin bakin ciki zai ce da shi kike dariya ina murna daga nan fara kawai shi da sai aka matsala ko na ba ake yi kike saurare da kasar da komai saboda yanzu ga wani babban aikin da dama shine aikin ki neman wa mijinki farin ciki ki shi ne lafiya a yana cikin murna ne to kake da kuma ki gimtse fuska ki nuna ke kaza kake kuka kake yi damuwa da zai ka ki ce ba ka murna da farin cikin da yake ciki malam ya ce ihdari ni mashaira zaujaki ke girmama mashair ɗinsa mashair ne yanayin feelings na shi mijin yana farin ciki ne to girman farin cikin yana damuwa ne mutunta wannan damuwa ya ce wa sharikihi afrahu ki taya shi farin cikinsa ababen da za ta shi farin ciki wa humumuhu da dukkan damuwarsa fal hayatun zaujiya domin rayuwa ta auratayya ta kallabu bainal afrahi wal asra domin ita rayuwar auratayya tana jujjuyawa ne tsakanin farin ciki da bakin ciki yau yi farin ciki a yi dariya an jima kuma a yi kuka ko ba ta aure yin yawa haka rayuwar auren take abu wani abin da yake dindindin Wani ya ce yi da su Khadija radiyallahu jan. Na na Khadija Allah ya kara mata yadda abin misali ce ra'i'an wanda yake mai kyau mai wani irin misali ya ce da musharakatul mar'a fi a fi afrahihi wa ahzanihi wato wajen mace ta shirarta ta yi mijinta farin ciki ko bakin ciki idan ana so a buga misali akan wannan to gane na kan ke babban misali dangane da wannan babi yace faqad ashat ma'ahu ayyam sa'adatihi wa sururihi ai rayuwa tare da mijinta lokacin farin ciki da annushuwa falamma nazala alaihi alwahyi lokacin da Allah ya saukar da wahayi qalat bi sautin imtala'ahu quwwatun wa hananan ta faɗa da wani sautin da yake cike karfi da tausasawa ta ce kalla ba zai yiwu ba wallahi ma yukhzika Allahu abad Allah ba zai taɓa wulaƙanta ka ba sai ta fad'a masa abubuwan da yake aikatawa malam yace thumma shammarat an sa'ayha an gane wannan ku wa qadat ma'ahu sannan ta mi ainihin wato gaɓoɓin taron, wato dama ɗanta na annabi amfani da su ma'ana wanda ya miƙa dantsan ka gare ki kamar ya karfafi ki ne ko ya ɗaga ki ko ya tungiza ki wani abu na alkhairi ta miƙa wa annabi dama ɗanta da dukiyarta da komai ko ya yi abin da yake so da hanyar da da'awa an gane wannan ko wa qamat ma'ahu mihan da'wa ta kuka jarabawa irin na da'awa da ta kuka ciki mihan jam'i ne na mihna mihan kuma su ne jarabawa da yawa a shiga cikin jarabawa an kulle su an sa musu wato an musu daurin talala ba a sai da musu ba a siya daga wurinsu duk tare da annu ba ta cewa ba fi tafi mu ba kai tafi yadi. kai ka dama kanka ni wallahi ni dai wannan abin ka daina mana dole ne kai kayan mutane wa a aiki wani mana ba a canza annabin ba kai ba ne kawai aka irin wannan ba ta faɗa ba amma tana tare da shi ina fata muna fahimta da mai ta miƙa masa adama matsan ta ya ce bi mali ha da dukiyarta wa waƙafi ha da lokacinta hatta matar hatta musu ta koma ga Allah alas kuma mace bin bilhari fi tusi ta ha inda zawa kuma ma bin bilhari tana faɗa yayin da take waɗiyarta nasiha za ta yi aure ta ce masa wata kil faraha iza kana karahan a kajinan kini tanci yin murna da farin ciki matuƙar kin ga mijin kira cikin damuwa kake kuskura ya murna ko ke farin ciki da wani abu ma daban ko da bai da alaka da mijin to kar ki nuna shi musamman in dai a lokacin shi yana cikin damuwa ina fata kuna fahimta Allah ya ganar da ku shikenan kenan ta ce wal ittiabu idza kana farihan kar ki rika nuna damuwa kina dimtsewa a lokacin da shi kuma yana farin ciki kar ki haka shine ittiab kina kina jin haushi kuma kina ta wani sosai, wani abu na damun cike kawai you are not in the mood kar ki haka kuma idan karatu ke da ga muku wato da yawa mata sun tantance wani miji yana ta kuka yana yawon neman kudin haya zai biya kudin haya kudin hayan shi ya kare da zai biya wa matarsa da 'ya'yansa lokaci ya wuce bai samu kudi ba wata uku wata hudu mai gidan haya ya ce ka suna su damu shi ta ma nan ɗaga mai kama kawai yana zuwa sai samu matar ta siyo sabon tv tule da tv tara yanzu wannan wannan tibin lokacin da ya kamata a siye shi kenan eh alal akalla idan ba za ta taimaka masa ya biya kudin haya ba to ta boye kudin ta sai sanda aka biya kudin haya ana murna sannan sai a ce kiwo ba mamaki ya mata wani abu mana tun da ya kama mata gida ya je ta yana ba ta ci da sha ko ba ta aka yi ko ba ta aka yi karta kawo gidan ai yanzu muna magana da akan wannan abin da malam ke bana shi yasa nake gaya muku a saurara ai yanzu ina gaya muku irin kurakuran da ku kuke yi ne da ba ku sanya za ku yi mu'amala na gaya muku aure aure siyasa ne sau nawa ba ka wannan kalma a wannan majalisun ban san adadin idan kyauta aka ba ta to ka shigo da shi gida kai yanzu shi ne gidan yana cikin damuwa kuma damuwar dan waye dan ita ne idan tana da halin da za ta ce kar ku ban tibin nan ku ban kuɗin tibin ka kawo masa ya cika ko ya wani abu ya fi idan babu dama dole tibin ne amma dai in sai ka fata ne ka sai da shi ta kame kuɗi in ma duk ba za ta yi ba kana kan tibin ta to ta kai shi ajiya ta je ta ajiye shi kawai sai lokacin da wannan abin ya kwaranye to sannan sai ta shigo da shi gida ina fata kuna fahimta su ba dai daidai bane kace ai ni bana aka yi ai kaza kaza kaza Allah fa irin shine ba kawai makocin ke biya matar ka aikin haji za su tafi tare da matar shi da shi ko to wane ne zai da irin wannan to ba a yi namiji bai tausayi da haƙuri da imanin da zai fada cikin irin wannan yanayin ba ta ta irin wannan kuma ya ce wani haƙura ba zai magana Allah shi da mu saboda haka take cewa karki kuskura ki nuna irin wannan a lokacin da yake cikin damuwa sai ta ce mata fa'in alƙaslatul ula domin ɗabi'an nan ta farko ita ce mai yin dariya da murna a kan da yake damuwa shi ko kuma in ce wato yin farin ciki ke da zaki farin ciki ta da shi yake cikin damuwa an gane ko da ce mai da tafasiri yana cikin tauyewa an gane ko sun tauye masa wasaniya na biyun kuma sanda shi din yake farin ciki ke ke rika nuna damuwa ke kuma mu ce mina takdir ce mata yana cikin ta masa farin cikin sa da yanayin sa kin kata masa mizajin shi haka yana murnan sa yana jin daɗi ko ke kuma ki kira fata wai shi ne kuma ke don ki cewa kina jin daɗi kina murmushi an gane ku ya kamata ku gane bambancin ku ga irin waɗannan abubuwa yanzu aka ce miji sai ake ce miji abokin rayuwa mata abokin rayuwa yanzu wannan tare za ku yi rayuwa da shi to sai kin yi san siyasa ya za ki yi wannan rayuwa ba ki san yadda za ki ba wallahi matsala ake samu Allah shi da mu amma waccan ne da aka zo ana ruwa ta zo ruwa ya mai duka yana zuwa gida matar sai ta kama mai dariya ruwa ya gida shi ko ba haka bane me ya kamata za ta goge masa jikinsa ka aika tanzu tanzu ka dama ko ka san wannan watan zan dauki adashi misali bari in aka dauki adashi ni ko insha Allah zan siyo maka lema ko kuma ta ba faɗa mai ba sai ta sai leman ta goge jira wata ta sai rufa idan ta mai gida gift sai ya zo ta aje shi ta bude lema ko ta aje ta ko sai ta bude ta lema zai ji daɗi ta ga gobe ba zai bari ruwa ya jida shi ba to ta ya ta zo ta da amma kawai miji ruwa ya mai duka ki kuma kin zo suna ba da kuma ya tafi nemo miki ne ina fata kuna fahimta to ala kulli halin jama'a shi zance ku kallo ta kalma da malam ya fara fada me yace mashair film yanzu ke a matsayin na matata menene kike cikin sa yanzu kina cikin farin ciki ne kina cikin yanayi ne na annashuwa to ni kuma koda ina da wani abu na damuwa wanda ke na san baki san wannan damuwa ba to ni kuma kar in nuna wannan damuwar saboda zai gurɓata farin ciki ke ma kika ga ina cikin farin ciki aiki nuna damuwa saboda zai gurɓata min wannan farin cikin ina fata muna fahimta a ina cikin bakin ciki ne da damuwa to ke kuma kake zo duk farin ciki ne, ke kake nuna sai ki dakata su boye haka ake yi shine kin ga kin taya ta ta taya kin taya shi ya taya shi haka ake a zama da juna wajen taya juna murna da farin ciki da damuwa ko me ne ɗaya a samu muwaka وقالت أم تنصح ابنتها wata mata take cewa tana wa iyarta nasiha ta ce ish ki ma'a abi ko ishtu ne ishtu ma'a abi ki hamsan wa ishiri na sana kuwa ta ce na yi rayuwa da mahaifinki shekara ashirin da biyar lam yarini hazinatan inda farahi an gane wannan ko lam yarini hazinatan inda farahi wala muktasabatan lam yarini lam yarini ko lam yarani aka yi kamata da fataha kan don matan rawo yawa lam yarani tun inda farahi shekaru 25 mutum babanki bai taba gani na ina damuwa ko bakin ciki ba a lokacin da shi yake farin ciki bai taba gani na ba sai dai ga ina farin ciki da ranci sannan wala muktasibatan inda huznihi bai taba gani na ina murmushi ba a lokacin da yake cikin damuwa murmushi wannan ba zai gani ba ni ma damuwar nake nuna har sai wannan abun ya fara yi kenan me yake so ya nuna mana idan kika ga mace a gidan aurenta tana dariya to mijinta ne cikin dariya yana yanayi idan tana damuwa to mijin shi ma yana cikin yanayi mara dadi haka ake san mace ta kasance Allah yace tazawwajat imra'atun mai suratul hali ta ma ta hajiya mai kudi ta aure wato tajiran basidan wani ɗan kasuwa wanda yake da shi dai ba sha Allah ba dai talaka bane can amma dai ɗan dai yana ɗan rufin asiri amma ita ko hajiya ce fata Allahu alaihi Allah ya buɗa masa barka shi ma bayan ya aure ta wa tawassa fi tijaratihi kasuwanci ya buɗe ko ina wa shara laha kathiran min al ya sai masa ababai da yawa na kayan ado yan kunne da sarka na dinarai da abubuwa da gwalagwalai an gane ya sai mata sun maja'at ayyamu shadad zahabat bi tijaratihi an abiha an akhiri hafi yace sai Allah madaukakin sarki ya zo da wani yanayi da aka samu matsala aka jarabce shi da kare arziki wanda gaba ɗaya dukiyar ta fata wani lalace shine ma'anan zahabat bi tijaratihi an akhira gaba ɗaya ta ƙare da kasuwanci walam ya buƙa ma'ahu illa qalil ba abin da ya rage sai dan abin da ba a rasa ba Ana abin da ba a rasa ba yanzu baya cikin rufin asiri shi kenan malai ce fa a kulla ma tamliku wannan mata ta ba abin da take da shi gaba ɗaya ta ba mu min zahabin kama daga zinarai wanda yake a tasbihin min baiti abiha wanda da shi ta zo da shi daga gidan mahaifinta au ahada ilaiha ko kuma an mata ko uhdiya ilaiha an ba ta shi kyauta ne duka ta tsara da mijin wa dalla yutajiru bi samanihi wannan mijin ya rika kasuwanci da dukiyar wannan mata wannan zinari hatta waqafa ala qadamaihi maratan ukhra har sai da ya ƙara farfadowa arzikin sai ya ƙara dawowa wannan matar ta yi asara sai da ya ƙara dawowa yace fa a'adalaha zahaba ya maida mata da zinarinta wa mislahu da kwatankwacin sa ƙari hadiyatan alaha din kyauta ne ya maka kyauta shi ma ya baka yaga aka ce kikuici hadiyatan laha alama sanadatu a bisa taimakon shi da ta yi da agaza masa da ta ta tsaya kankan da shi ta bashi wannan gudunmawa wa wuqufiha ila jawarihi ko jiwarihi da tsayawa da kusa da shi tana tsaya shi wannan wannan ita ce macen da ake bukata wadda kodewar lokaci za ta zamanto tana ta zamanto hannu mai taimaka wa mijinta da karfinta da dukiyarta da shawararta an gane ko da hakurin jama'a da za ta yi da abubuwa da ya gasa nan burjik Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya ba mu ladan abin da muka karanta da dai wanda muka kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya yafe mana wa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah